radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sauraro barkamu da Haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na daren yau Alhamis kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumin su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryar masu sauraro isoshin rayuwa haƙoƙin mata a musulunci da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin kanun labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha bakwai ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu harkun sun cewa shekaru 1386 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha 17 ga watan maris na shekara ta miladiya bayan fatattakar romawa musulmi sun mame birnin kudus bayan bayanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa an yi yakin farko da musulmi suka yi da romawa a yankin bahar maliya ta arewa a zamanin halifa umar bin hattab sojin musulmi sun fatattaki romawa tare da 'yantar da kudancin Falasɗinu. bayan wannan shan kayi sai sarkin rome ya aika da dakaru masu yawa zuwa kasar Falasɗinu, amma a yakin da aka yi da sojin musulmi sun sake samun galaba a kan romawa kuma a ƙarshen yakin an kashe kwamandan sojin rom sannan kuma musulmi suka mame birnin damascus tun daga wannan lokacin ne dai musulmi suka zauna a palestino da sham amma kuma lokacin halifancin 'yan fatimiyya a masar palestino ta zama wani bangare na dolar fatimiyya tun daga shekara ta da 1997 miladiya ne dai kirsoci suka fara yakin silibiya domin kwace birnin Kudus kuma bayan an yi musayar wannan birni da wasu birane a tsakanin bangarorin biyu da karshe a shekara ta 1250 miladiya Salahuddin ayubi ya yantar da birnin Kudus daga nan ne kuma ya ci gaba da zama a hannun musulmi a lokacin yakin duniya na daya sojan Burtaniya su mamaye dukkanin kasar Palestino kuma tun a shekara ta 1948 banda Burtaniya ta haɗa kai da yahudawan sahiyoniya ta mika musu falasɗinu domin kafa isra'ila a matsayin ƙasar yahudawa a cikin falasɗinu haka zalika yahudawan sahiyoniya sun mame birnin kudus a yakin su da larabawa a shekara ta 1967 to amma al'ummar musulmi na falasɗinu waɗanda suka mallaki wannan ƙasa sun ci gaba da yin gwagwarmaya da yahudawan sahiyoniya domin 'yantar da ƙasar su musamman ma da birnin kudus. a ƙarshen masu ware kuma san cewa shekaru 74 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan maris na shekara ta 1948 wakilan kasashen burtaniya da faransa belgium da kuma netherlands da luxembourg suka taba hannu akan wata yarjejeniya akan taimakon juna a brussels babban birnin kasar belgium a cikin wannan yarjejeniya da aka fi sani da brussels treaty waɗannan ƙasashe sun yi alƙawarin kafa tsarin tsaro na bai ɗaya wanda zai ba da damar ƙarfafa tattalin arzikinsu da kuma al'adu yarjejeniyar brussels ta share fagen kafa a ƙawancin soja na nato bayan 'yan watanni an yi shawarwari a tsakanin amurka kanada da kuma kawancen brussels a birnin washington wanda ya kai ga rattaba hannu akan kafa kungiyar tsaro ta nato a watan afrilun shekara ta 1949 a tsakanin waɗannan ƙasashe da kuma wasu da dama daga cikin ƙasashen yammacin turai jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ƙasar Iran a shirye take tafarko da yarjejeniyar JCPOA idan aka kiyaye dukkan sharuɗanta. Shugaban Najeriya ya sha alwashin kawo ƙarshen ƙarancin man fetur da wutar lantarki cikin gaggawa. Ƙungiyoyin gwarmayar Falasɗinu sun buƙaci al'ummar yankin da su ci gaba da tsayin daka wajen tunkarar Isra'ila. ana buƙatar dala miliyan 350 don bunƙasa madautar lantarki da rarrabawa a nahiyar afirka yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasar iran a shirye take ta da yarjejeniyar jcpo idan aka kiyaye dukkan sharuɗanta ministan harkokin wajen ƙasar iran amir Abdullahi ya faɗa hakan ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da takwaransa na ƙasar birtaniya liz truss inda ya da cewa iran a shirye take ta sake faɗo da yarjejeniyar nukiliya ta jcpoa da aka cimma matsaya a kai a shekara ta da sha biyar matukar aka cika dukkan shoɗan ta gindaya yana mai cewa za a iya cimma kyakkyawar yarjejeniya mai ɗorewa ne kan yarjejeniyar jcpo idan amurka ta canza halayyarta ko dakatar da bullo da sabbin bukatu da sake mai kurakuran da ta yi a baya haka zalika mayan jami'an diflomasiyyar guda biyu sun tattauna game da dangantakar da ke su da kuma ci gaban da ake samu a mataki na kasa da kasa a nasa bangaren sakataren harkokin wajen birtaniya ya bayyana gamsuwarsa game da ci gaban da ake samu a dangantakar kasarsa da iran kana ya yi kira da a kara faɗa dangantakar domin amfanin ƙasashen biyu da ƙarshe ministan wajen iran ya yi maraba da matakin da burtaniya ta ɗauka na biyan iran bashin kuɗi har fan miliyan 390 da ta kwashe shekaru masu yawa tana rike da su shugaban najeriya ya sha alwashin kawo ƙarshen karancin man fetur da wutar lantarki cikin gaggawa rahotanni sun bayyana cewa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya bayyana damuwarsa game da matsalolin da ake fuskanta a ƙasar da suka jefa al'umma cikin mawuyacin hali bayan bayan dogon lokaci da a kwashe ana fama da matsalar man fetur da katsewar tallan lantarki a faɗin ƙasar a cikin wani bayani da ya fitar ta bakin mai magana da yawun garba shehu ya ce batun matsalar karancin mai wata matsala ce da gwamnatin ƙasar ta shawo kansa a tsawon shekaru bakwai ce tana mulki kuma wannan yana zuwa ne bayan da aka kwashe makonni ana ci gaba da ganin dogayen layuka a gidajen man fetur a faɗin ƙasar sakamakon karancin mai da ake fama da shi a lokaci guda kuma wutar lantarki ta ɗauke baki ɗaya a faɗin ƙasar sakamakon lalacewa babbar cibiyar samar da wutar lantarki ta ƙasa na 'yan kwanaki shugaba buhari ya nemi gafarar al'ummar najeriya saboda matsalar karancin mai da ake fuskanta a ƙasar ya ce gwamnatinmu na aiki ba dare ba rana ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar kuma shirin da aka tsara a farkon wannan wata za a aiwatar da shi domin tabbatar da an kawo ƙarshen ƙarancin mai da ake fama da shi a ƙasar Ƙungiyoyin gwarmayar Falasɗinu sun buƙaci al'ummar yankin da su ci gaba da tsayin daka wajen tunkarar Isra'ila. Ziyad al-Nakhala suka ce janar ɗin ƙungiyar jihadul Islami da mataimakin shugaban siyasa na ƙungiyar Hamas a lokacin wani taron haɗin gwiwa da suka yi a birnin Beirut na ƙasar Lebanon sun yi kira ga dukkan al'ummar Falasɗinu da ci gaba da yin tsayin daka wajen kare yankinsu daga bakeren gwamnatin Isra'ila. jawabin bayan taron na haɗin gwiwa da ɓangarorin biyu suka fitar sun ji da game da mahimmancin yin fito na fito da cin zalin falastinawa da sojin isra'ila suke yi a birnin kudus da gabar yammacin kogin jordan da sauran yankunan da isra'ila ta mamaye mallakin al'ummar falastinu tun a shekara ta da takwas haka zalika dakarun ƙungiyoyin jihadi guda biyun na falastinu sun bayyana shirin su na kare masallacin Kudus da mazauna gabashin birnin kamar yadda suka yi a lokacin yaƙi tsakanin Hamas da Isra'ila a shekarar ta gabata. Wannan kiran yana zuwa ne a daidai lokacin da tashin hankali ya ƙara kamari tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila a yankunan su da ta mamaye wanda ko a ranar Talata ta gabata ma sojin Isra'ila sai da suka harbe wani matashi a Naqib da ke gabar yammacin kogin Jordan. To masu saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ana buƙatar dala biliyan 350 don bunƙasa samar da wutar lantarki da rarraba ta a nahiyar Afirka. Rahoton da cibiyar samar da makamashi ta ƙasar Birtaniya ta fitar ya nuna cewa ƙasashen Afirka na kudu da hamadar Sahara za su buƙaci zuba hannun jari har dala biliyan 350 daga yanzu zuwa shekara ta 2030. kafin su iya inganta samar wutar lantarki da rarraba ta da kuma shawo kan matsalar wutar lantarki da yankin ke fama da shi har ila yau ya zo a cikin rahoton cewa wannan dama ta sanya hannun jari tana aiki ne tare da cibiyoyin kuɗi wanda wasu kamfanoni na gwamnati a ƙasashen afirka na kudu da hamadar sahara suka samar domin ƙara wata ma'ajiya ta samar da wutar lantarki ga gidaje da kasuwanni na masana'antu da ake samar da su ta hanyar rarraba su. bukatar wutar lantarki a yankin afirka na kudu da sahara ya ƙara rubanyawa a cikin shekaru goma sha biyar kuma ana tsammanin zai karu sosai har su takwas nan da shekara ta dubu da hamsin ya ce wannan tsananin bukatar ta samo asali yin sakamakon ginshikin abubuwa guda uku karuwar yawan jama'a da kuma yadda mazauna karkara ke yin hijira zuwa birane da kuma yancin da ake samu na tattalin arziki a waɗannan ƙasashen. daga ƙarshe za ku ji cewa ƙasashen iran da siriya su fara dangantakar su a ɓangarorin man fetur da albarkatun ƙasa manyan jami'an diflomasiyyar ƙasashen iran da siriya sun tattauna game da hanyoyin da za a bi wajen fara dangantakar da ke tsakanin su musamman ma a ɓangaren man fetur da kuma sauran albarkatun ƙasa ganawar ta gudana ne a birnin damascus fadar mulkin ƙasar siriya tsakanin ministan mai da albarkatun ƙasa na siriya bassan tuhome da mai ba ministan tsaron ƙasar iran shawara Mustapha Ibati wanda shine shugaban cibiyar kasuwanci ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. Kamfanin labaran ƙasar Siriya sana ya nakalto cewa jami'an ƙasashen biyu sun tauna ne game da yarjejeniyar fahimtar juna da aka sanya hannu a kai tsakanin Tehran da Damascus da ta ƙunshi abubuwan da suka shafi man fetur, iskar gas, kayayyakin aiki da bututu da kuma na'urorin haƙo man fetur. Har ila yau wakilan ƙasashen guda biyu sun jaddada cewa da sannu za a fara aiki da duk jihohin da aka rataba hannu a kai tun a baya da zai taimaka wajen ƙara bunƙasa dangantakar tattalin arziki da ke tsakanin su. To masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala Amin Ibrahim Kiyawa kenan ɗauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Masu raro barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin cikinsa ne muke uwa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa su sani ba shanin shanu ba musamman kuma kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓa batun nan ne na irin karen da mutanen afirka ta kudu suke son yi wa baƙi da ke ƙasar wanda ni awal kunya zan ja aka lararra wannan shirin yanzu kuma ka biyo mu don jin abin da shirin yake ɗauke da shi 'yan sanda afirka ta kudu sun kwana cikin shirin kota kwana na barkewan sabon rikici tsakanin mazauna birnin johannesburg na unguwar alexandra da kuma baki 'yan kasashen waje wannan unguwar na daga cikin unguwanni a kasar masu fama da tsananin talauci a sakamakon haka ne mutane a cikin kasar suke yin zanga-zanga don ganin an kori baki daga kasar domin tattaunawa domin tattauna wannan batu na koran kare da ake so a yi wa baki a ƙasar afirka ta kudu mun yi gayyato dr jafar lawan dabai wani malamin siyasan ƙasa da ƙasa a kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin kaduna garin gwamna to a dokta game da maganan zanga-zanga da ake ne a kasar afirka ta kudu to dokta an ka duba yadda kasashen duniya gaba daya musamman na nahiyar afirka suka yi wa afirka ta Gudu wato goma ta arziki yana ganin kamar ya dace a ce suna zanga-zanga saboda kori 'yan afirka daga wannan kasan nasu a yanzu haka bismillah dokta a gaskiya ganin yanayin yadda ita afirka ta kudu aka goya mata baya musamman kasashe irin namu na afirka din don samun yanci na su baƙaƙen fata to gaskiya in suka yi haka sun butulci kwarai da gaske ah, kuma wannan abu duk ya taho ne ya ta'allaka ne bisa rashin ingancin shugabanci da aka samu daga su baƙaƙe bayan an samu 'yancin saboda su matasa mafi yawancinsu ba su san tarihin yadda abubuwan suka taho ba ah, da yadda gwagwarmaya ta inganta saboda taimakon da an ba su kuraben ƙaro ilimi an taimaka musu da kuɗaɗe haka kuma da ƙasashe na gudun hijira da manyansu da mayakansu aka rika taimaka musu to kuma yanzu sai zamana ita gwamnatin ta yi sako-sako har ya zamana rayuwa ta yi ma matasa tsauri a ta kai ga gidansu ya rihe ba su san tarihi ba don haka take ta irin wannan wauta na farma baki musamman mu baƙaƙe. To, Dokta ba gani kamar cewa in aka duba yadda aka sasanta din ne aka samu matsala, ka san maimakon a ce a yan jin hali kuma sai aka yi sulhu tsakanin makakin fata da kuma fararen fata. Ba gani kamar cewa da a ce a yan jin hali da hakan ba zai faru ba? Eto, eh a gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin dalilan sosai Ah, saboda abun ah, an yi masu shigo-shigo ba zargi ne su shugabannin na bakaken fata ah, waɗanda ya zama na 'yan juyin hali ne na hakika irin su steve biko walter sulu da sauransu su ya zama na ma turawan nan 'yan ya da mulkin mallaka din sun ga karshen su saboda kashe su aka aka zo aka lallaba aka ba da mulkin nan ya zama na je kana yi ka ne kawai saboda tattalin arzikin kasar duk yana hannun turawa wanda har gobe in bature zai zo bako ne bai da matsala da bakaken nan amma baki kuwa 'yan sun ganci suna ganin shi ya zo ne shi ne ya zo ya danne arzikinsu ya hana su ci gaba don haka wannan kware-kware yanci da aka basu an yi shi ne na kusan kace yaudara suna bakaken amma kuma tattalin arzikin kasa da sauran muhimman ginshiki na gina ƙasa yana hannun turawan ne. To, Dokta kasan kwanakin baya da aka tara 'yan Najeriya a wani kasa ta Afirka ta kudu ya kai ma har an kai hari ga shagunan suke da shi a can Najeriya. To, ba gani kaman an gudu ba tsira ba ne saboda ai su masu wannan shagunan ai ba baka ke bata bari masu arziki ne a wannan kasa ta afirka ta kudu me ya ne kamar irin wannan mai da martani zai haifar nan gaba da aka ci gaba da yi ai musamman jama'a fata da suka hito daga kasashe irin su somaliya su suka fi asara da akwai 'yan kasuwa cikin su da yawa wayanda duk lokacin da irin wannan tarzoma ta tashi yawanci akan farma dukiyarsu sosai kuma wasu ma har akan kashe su wannan kuma abu ne mai tashin hankali da ban takaici ganin taimakon da lalle aka yi masu bakake din nan. To kuma gaskiya a mafi yawancin lokuta kasashen namu ma kansu suna sakaci saboda na san yunkuri so ɗaya kusan a ce mutanen mu suka taba yi ko ku gwamnatin mu daga Najeriya wanda yan majalisa na mu suka je da kuma mutunci na gwamnati don nuna ma ita gwamnatin kasar Afirka ta kudu bacin ran Najeriya kan haka. Amma ya kamata abu ne wanda ya kamata su kai shi African Union kungiyar haɗa kan Afirka dinnan a tattauna sosai su yi masu shugabannin ƙasar afirka ta kudu mazurai sosai na gaskiya abu ne wanda bai kamata a ɗauka ba a zira ido wannan abu ya rika faruwa. a dokta da waya maganan wani ƙasa da afirka ta kudu da a kawo maganan shugaba mandela ba wanda ya jima a cikin kurkuku na shekara da shekaru ba gani kamar cewa shi saboda lokacin da fito daga cikin kurkukun nan ba da karfin da zai wa kasan tarbiyya yadda ya kamata ya zo mulki sau ɗaya kawai ya ce sai an jima kuma bayan Allah karɓar ransa. gaskiya ai a yanda suka kudin dina suka ba shi mulkin ai sabanin kusan yanda kowa ke da ita afirka ta kudu za ta samu yanci ne saboda yawanci duk kasar da aka maya musamman irin na afirka ta kudu to bai yiwo ya zama na gwamnati an yi ta su tatta kamar yadda suka yi ta kuma ya zama na an yi ta karamin lokaci ya gama din ba tare da an yi wani ginshiki na inganta al'umma sosai ba da inganta kasar an yi ta ne sai an hada ya zama na yanda abun yake tafiya haka ya ci gaba da tafiya dan yan nan ta tattalin arzikin kasa da babakere da wari al'umma din kusan ta dan sassauta ne kawai amma talauci da rashin abun yi da rashin karatu na baƙaƙen ya ci gaba ne kusan kamar yadda yake a da. To, Dokta, meye matsalar mutanen Afirka ta kudin nan ne? Lalace ne kuma jahilci ne. Saboda in ga irin aikin da wasu suke yi na 'yan ƙasar waje, haifa wani aikin a zo a gani ba ne, ba aikin gwamnati ba ne, ba aikin ne da ake samun kuɗi wato gadangadan masu yawa harkokin rayuwa ba me da ce ne dokta eto eh a gaskiya kamar magana da muke ne a yanki ne suke da ta an same shi to shi kenan komai zai fado ne su dauka don haka ba su samu ta tarbiyya ingantatta da wayewar kai cewa ko da yancin ya zo abu ne wanda gwagwarmaya dai ta ci gaba ne na gina ƙasa da gina al'umman nasu saboda yanayin da suka samu kansu an danne su sun samu rashin ci gaba na ɗaruruwan shekaru wanda dole sai an samu an nuna masu an canza tunaninsu sannan an inganta su don a samu su fuskanci ƙasa sabuwa da kuma yanayi na ci gaba ci gabansu da ci gaban al'ummarsu da ci gaban 'ya'yansu da za su zo gaba. to amma duk ba su samu wannan ba an bar su ne sakaka kuma ita wannan danniya da jari hujja da aka kafa kasar wanda yake yana da muni kwarai da gaske ba a canza shi yi ba To, Dokta yanzu kayan maganan kungiyar tarayyar Afirka game da yadda ita wannan ƙasa ta Afirka ta kudu take. kana ganin kamar za su yi wani abu kuma sai an kai gaban majalisar ɗinkin duniya game da yanayin rayuwar mutanen talakawan wannan ƙasa. Eto, eh so kamar a ƙungiyar Afirka haɗin kan Afirka ya kamata su sauran ƙasashe ne musamman irin su Najeriya su yi gabanin Afirka ta kudu mazurai sosai saboda su nuna masu wannan abu ba za a bar shi ci gaba ba a rika kashe mutanenmu kuma ku rika farma dukiyoyinsu don su ma akwai manyan kamfanoninsu a kasashe musamman irin su Najeriya. Akwai kamfanoni na Afirka ta kudu din nan suna kusan cin karansu ba babbaka. Manyan bankuna da kamfanonin waya na MTN da bankuna zirin IBTC a su ShopRite duk gasu nan a Najeriya. Kusan suna yanda suke da da turarin 'yan kasuwa farare da suke cikin wato tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Don haka kamata ya gwamnatin ta nuna masu cewa ba zai yiwu a bar su ci gaba da irin waɗannan abubuwa ba ya kamata san yadda za su inganta al'ummar su da rage musu raɗaɗin talauci din don su daina farma baki wanda duk duniya an yarda da wannan irin haɗaka na wani ya je wani guri ya zanna bisa doka da tsari. To, Dokta, ninka na masayin siyasa na ƙasa da ƙasa wanda ka zauna kuma a wannan yanki. Wani kira za ka yi ne ga mutanen ƙasan da kuma gwamnatin ƙasan akan wannan abin suke faruwa? Ito, eh a dole su san cewa yanayi ya canza, duniya ta canza yanzu. kuma an yarda da irin wannan hulɗa na ƙasa da ƙasa da kuma wato amsar baki daga duk inda suke muddin dai baki za su je su zanna bisa sharuɗa na wannan yanayi na globalization da ake cewa wato haɗakar ƙasa da ƙasa muddin dai za su bi doka da oda da kuma tsari irin wanda yake ƙasar. To masararo a nan dai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na Afirka a yau. Har sai Allah ya kai mu wani lokaci. A maimakon Dr. Jafar Lawal bai. wani masanin siyasar kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna garin gwamna da ke kasar Najeriya ni awar kudin da da gabatar ke cewa sai wani jiko. Madalla yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan Radio bi Hausa sunana Tasiu tasiru Tudu da Magaram Nijar. Hakika yau kira ne zan yi ga kasashen tarayyar Turai dangance da kirari da suka yi za su daina sayan mai na kasar Rasha da gas. To lalle wannan mataki da suka dauka da dukkan alamu ba wani mataki bane da zai yi amfani a kan kasar Rasha. Diba da yadda kwanakin baya ma sun yi ta kakaba mata takunkume daban-daban wanda kuma takunkuman wasu daga cikinsu sun dan yi nasara akan ta amma wasu su yi ba ya kamata dai su san irin matakin da za su ɗauka a kan kasar rasha wannan daina sayan mai na kasar ta ba wani amfani zai yi ba a kan rasha na gode gida radio biyu hausa mai magana ta siyo unguwar tudu da magaram nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH Hausa gidan rediyon Musulunci na Iran. Suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal game Kebis ta Najeriya. To a yau na shigo wannan gida ne domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke ci mintuwa kwarya to nan gaskiya kasar rasha wannan mataki da ta doka na dakatar da shiga shugaban kasa american joe biden kasarta da sauran makarabansa gaskiya wannan mataki san bai dace ba saboda haka yana kira ga manyan ƙasashen duniya da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin an tabbatar da zaman lafiya wanda yake yana da matukan muhimmanci musamman ga talakawa na ƙasashen ukraine da kuma rasha duba da irin idan ana zubar da wannan jini gaba ɗaya kan talaka ne zai ƙare da fatar allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya assalamu alaikum suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. duk wanda ya zo sai ya tambayi DJ saboda yawancin 'yan uwan Mariya duk sun santa sosai suke mamakin idan ta faɗa musu abin da ya haɗa su. Halima ce da Mami suka shigo asibiti domin duba Zara dan su ma jiya maman Abba take faɗa musu shine suka zo duba ta. Bayan sun gama gaisa suka yi mata mai jiki Mariya ta ce ai da sauƙi. gashi ma yanzu har tana iya magana ai Zara ta sha wuya Allah dai ya ƙara kyauta gaba mami tace amin gaskiya duk wanda ya ga Zara ya san ta sha wuya Zara da take da jiki amma kalli yanda ta koma mama tace ai shi ciwo haka yake Allah dai ya ƙara tsare gaba Mariya tace amin nagode Mami ta ce ina su dije ita ma biki ya zo Mariya ta ce ai kuwa yau saura kwana uku Mama ta ce to Allah ya nuna mana. Marya ta ce amin lerar da suka zo da ita ta lemu da kankana suka mika mata suna faɗin bara mu wuce. Allah ya ƙara sauki Mariya ta ce kai hada wata wahala mun gode Allah ya albarka. Sallama suka yi mata suka fita. Jamil sai kusan magriba ya farka yana tashi ya ji kamar an sauke mashi dutse daga kan shi. Zuciyar shi kuma ta yi sanyi sai dai yana tuno da abin da ya faru ya ji hawaye sun cika mashi ido. Ƙarami da Yasir ne suka shigo zaune suka same shi ya dafa kai yana kuka kusa da shi Yasir ya zauna yana faɗin don Allah jimin ka sama ranka salama kana ganin halin da Mumi take cikin idan wani abu ya same ka ya kake so ta kasance ka bar ta ma ta ji da rashin da ta yi mana ita fa mace ce kuma uwa ka san mata akwai su da rauni don Allah kada ka bari wani abu ya same ta idan har kai da kake namiji kuma likita ka kasa daurewa ya kake so matan gidan su duk wani mai rai fa mamaci ne Dago kai Jamil ya yi ya tsura ma Yasir ido, hawaye ne suka ci gaba na zubowa. Da ƙyar ya buɗe baki ya ce, ko ma menene ya faru Yasir kai ne Sila. Ban yi tunanin za ka samu ƙwarin gwiwar zuwa gidan nan ba, kai ne mutumin da ya ruguza mana duk wani farin ciki na gidan nan. Tunda nake da Mubina ban taɓa jin wata sha'awarta ba, don na taɓa koda hannunta. amma sanadiyar fim ɗin da ka fara bani ina kallo shine ya fara dasa mini sha'awar ta kuma kayi haka ne da biyu da ka ga hakan ba zai yi maka ba Shi ne ka sake dabara yanzu shi kenan hankalinka ya kwanta na rasa kai ma ka rasa ta ko in da ka kayi haƙuri ai ka san dai ko mu ne muka kawo jahilci duniya ba zan iya auren Mubina ba shi kenan yanzu buƙatar ka ta biya Mubina ta mutu Ni ma dan Allah ka kashe ni na huta ta komo wuyan rigar Yasir yana kuka ƙarami kuwa gaba ɗaya jikinsa yayi sanyi saurin rike hannun Jamilu yayi ya kwace rikon da yayi ma Yasir. Zubewa Yasir yayi yana kuka ya ce don Allah Jimil yi haƙuri wallahi nima ina cikin tashin hankali da kake ciki. Na rasa inda zan saka raina tun ranar da Ilham ta faɗa min wannan maganar bana baccin kirki bana iya cin abinci sosai kullum idan na kwanta wani irin mugu mafarki nake yi na san Allah ba zai bar ni haka ba yanzu haka ina cikin tashin hankali domin mu na ta mutu da fushi na. ban nemi gafararta ba ta tafi ta bar ni ko ba komai na san kafin ta mutu ta yafe maka ni kam na san mu mubina bata yafe mani ba ko da haƙƙin ta aka barni ya ishe ni tashin hankali domin Allah baya yafa laifin wani akan wani hannu karami yasa yayi dafa shi yana faɗin yasir dan Allah kai shiru hakan nan duk duniya babu wanda ya san da wannan sirrin sai mu kaɗai ina roƙonka alfarmar ka rufa mana asiri idan wannan magana ta fita na san shikenan bakin ciki ne zai kashe iyayenmu ka taimake mu ka taya mu rufe wannan sirrin don Allah idan komai ya lafa za mu yi magana amma kar ya daina tada ma yaya wannan maganar yanzu wani zai iya wucewa ya ji mu ya ce shi ƙarami. Na yi maka alƙawarin babu wanda zai yi ji wannan maganar sai dai akwai Ilham ita ma ta san da wannan maganar kuma zan yi mata magana a kan ta zo mu haɗu yi maganar da ita don Allah ka taya ni ba ma Jamil haƙuri zan faɗa maka duk abin da ya faru ƙarami ya ce shi kenan, yanzu ka je tun tunda ya ce ka tafi yaya ka tashi ka yi wanka kai salloli da ake ka bayan ka gama magriba ba a yin sallah daidai irin wannan lokacin idan rana ta zo faɗuwa kama shi yayi ya rako shi banɗaki fita ya je ya samo tsumma da ruwa ya zo ya goge wajen jinin da ya gani fita yayi ya haɗo mashi ci duk da shima ba wani abu ya ci sosai ba amma ya fi tausayin Jamil ya san ya fi kowa shiga damuwa akan mutuwar Mubina. Bayan ya fita suka yi sallar magariba sannan ya ramu, sallolin da ake bin shi da ƙyar ƙarami ya lallashe shi ya sha tea sannan ya ba shi magani ya sha hakan ya yi ta ba shi haƙuri yana mashi nasiha har aka yi isha'i sannan suka fito falo don su don su dadi sun shigo cikin gida. Zaune suke a falo gaba ɗayan sun yi shiru ga abincin su Laure sun kawo amma babu wanda ya iya kallon shi har su Amir sun kasa cin abinci ƙarami ne ya yi ƙarfin halin faɗin kuyi yi haƙuri dole sai mun daure sannan za mu iya ci gaba da rayuwa dama duk wani mai rai dole ai sai ya mutu to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya madala yanzu kuma sai shirin haƙoƙin mata a musulunci tare da dr abdulkadir mubarak haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أشكم وننشرنا na haƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani ne cewa wannan shiri kokari yake fito da hakika abubuwa na hakika dangane da haƙoƙin mata kamar yadda suke a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala sabanin yadda makiya musulunci suke nunawa cewa wai musulunci yana tauye haƙƙin mata ne a shiryunmu da muka gabata ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata mun fara nusar da al'umma da kuma kawo wasu dalilai da wasu abubuwa waɗanda suka nuna cewa kafin bayyanar musulunci ana tursasa mata ne mata kafin bayyana addinin musulunci haƙoƙinsu gaba ɗaya ana sarayar da su ne zuwan addinin musulunci shine ya kasance cikin yarda allah da umarninsa ya ɗora al'umma ta hanyar manzansa Muhammad sallallahu Alaihi sallam a kan tafarki wanda zai ɗaukaka al'amarin mata ya kuma nuna nagarta tasu ya kuma nusar da cewa lallai tattali na haƙiƙa na iyali ba zai taɓa yiwa ba sai tare da mata kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana farkon halitta ma Ubangiji yana yin ishara dangane da iyayen 'yan adam baki ɗaya farkon halitta Allah ishara ya yi kamar inda muka koma cikin suratun nisa Ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana cewa ne bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Ubangiji ta'ala a cikin wannan aya ishara yake mana yana kuma kira ne yace ya ku mutane ya ku mutane ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wannan wanda ya halicce ku daga rai guda daya" malaman tafsir suka ce wannan nafsin wahida ɗin malamai abin da suka ishara gare shi shine annabi adam alaihi salam cewa dukkan wannan adam daga nafsin wahida aka halicce mu baki ɗaya mu fito ne daga annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ita wannan nafsin wahida ɗin kuma sai Allah ya halicci wato wani abu na cewa abokiyar zama zauj wato wadda za su kasance tare kenan wasu malamai da dama suka ce abin da ake nufi shine hawa mace kenan wacce Allah ta'ala daga dai wannan nafsin wahida din ya kuma samar da ita ma mace wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a daga kuma waɗannan mutane biyu annabi adamu da hawa ubangiji subhanahu ta'ala ya mana ishara ya kuma yada ya samar da mutane mazaje da yawa da kuma mataye da yawa to wannan kansa ishara ce na haƙiƙa wani maudu'i wani guri na mutuntaka na ɗaukaka da Allah ta'ala ya sanya mata a cikinsa a kenan ba wani abu ne na tursasawa ko kuma wani abu ne na ƙasƙanci ba domin ubangiji wa ta'ala a lokacin da ya yi bayani ya nusar ya kuma nuna cewa ya halicci annabi adamu alaihi salam a wannan lokaci kuma ya nuna mana cewa ya halicci hawa ita kuma mace daga shi wannan nafsin wahida ɗin sannan su biyun nan kuma Allah ta'ala ya ishara cewa wa batha huma daga su biyun nan ne ubangiji ya yada dukkan wani abu da za mu samu na mazaje da yawa haka kuma da mata mataye da yawa ashe a nan ubangiji wata ba ishara yake mana ba dangane da wani matsayi na mutumtaka da mace take da shi a cikin al'umma ita mace babu yadda za ka yi ka ce za ka kaskantar da mace a cikin rayuwa idan da kafin zuwa musulunci a lokacin jahiliya an samu waɗanda suke kaskantar da al'amura na mata saboda jahilcinsu da kuma rashin fahimtar hakika to amma da Allah ya saukar da addininsa ya saukar da alkur'ani ya nusar da al'umma ya turo manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ga abubuwa suna fitowa sai ga hakika tana fitowa fili sai ga gaskiya tana fitowa fili sai ga gaskiya tana bayyana ashe kenan duk abin da muke nema duk inda muke so mu kai babu yadda za mu yi mu kauce irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake nusar da mu dangane da waɗannan abubuwa na hakika abubuwa na hakika ko ba komai bane illa cewa matsayin mace matsayi ne na irin namiji a cikin al'amura na halitta a cikin al'amura na mutuntaka na ɗaukaka kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratul isra yake nuna mana walaqad karramna bani adama Allah ta'ala yake cewa lallai mun girmama mun karrama ɗan adam ko kuma 'ya'yan ɗan adam baki ɗayansu bani adam baki ɗaya to idan allah ta'ala ya karrama al'umma baki ɗaya a nan bai ce maza kurin ya karrama ba ɗan adam mun kace ɗan adam mace ne ko namiji duk 'yan adam ne to ubangiji cewa ya karramna bani adama mun karrama bani adama to kaga mace tana ciki dan adam ce haka ma namiji yana ciki dan adam ne saboda haka ashe duk waɗanda Allah ta'ala ya karamta su ya kamata a ce al'umma suna kallon su da kima suna kuma karramta su suna ba su wannan matsayi waɗanda za ka iya cewa wannan matsayi matsayi ne na ubangiji ta'ala da ya ba kowace mace to ashe shege kenan wannan wani abu ne wanda muke ɗauko wasu abubuwa na gaba ɗaya da yi zo a cikin alkur'ani ta wasu bangare kamar yadda ma misali muka taba ishara cewa aya ko kuma sura guda gaba ɗayanta da sukin sunan suratun nisa ta zo suratun nisa sura aya sura ta mata baki ɗaya wanda za ga cewa a hukunce-hukunce Allah subhanahu ta'ala ya sauko da su da dama a cikin al'amura waɗanda suka shafi wannan to ashe kenan haƙoƙi kamar yadda mutum yake tunanin namiji yana da haƙoƙi mata suna da nasu haƙoƙi wane ne ya kawo waɗannan haƙoƙin waye ya ce abu wannan haƙoƙi waye ya ishara da wannan haƙoƙi wanda ya halicci kowa wanda ya samar da kowa wanda ya halicci mata wanda ya halicci maza shi ne ya ba kowa haƙoƙinsa kuma shi ne mafi sani akan cewa wannan in na ce haƙƙinsa kaza da kaza da kaza to ashe waɗannan haƙoƙi da na faɗa haƙoƙi ne waɗanda suka dace da shi domin ubangiji subhanahu Allah ya fi sanin dukkan wani ɗan adam da ya halitta haka in ya ce wannan haƙoƙin na namiji ne ya kamata a bawa wa namiji wannan haƙoƙi to ya san wannan namijin shine mai wannan haƙoƙin kuma shi ya fi cancanta da wannan haƙoƙin haka ma mata saboda haka ashe a dunkule saƙon addinin musulunci shine cewa dukkan wani guri da ubangiji wa ta'ala ya ce ga haƙoƙi na mata to irin waɗannan haƙoƙi na mata ɗin in aka ba su kamar yadda Allah ya ce a ba su to an yi wani abu na adalci kenan an yi wani abu na gaskiya kenan amma ba wai yadda turawa ko kuma kafiran duniya suke kallon wai ga haƙoƙin mata ta nasu mahangar ba domin mahangarsu mahanga ce ta ɗan adam shi kuma ɗan adam duk inda yake ba cikakke ba ne shi akwai wani abu na gibi tare da shi babu yadda za a yi wai yau a ce wai kasashen turai in sun ce wai haƙoƙin mata an toye musu misali kwanaki na yi misali da sanya hijabi suna nuna cewa an sa hijabi an toye haƙoƙin mata wai abin mace tsirara tana tafiya tana tambele wai shine aka bata haƙƙi an kare mata wani abu nata na haƙoƙi kenan to kaga irin wannan wani abu ne wanda har yau mutane abun ban takaice hatta waɗansu daga cikin musulmanmu suna bin goyon bayan cewa wai abi irin wannan tunane-tunane na wa turawa da kuma marasa addini waɗanda ba addini a gabansu ba ba ma addini ba ɗan adamtaka ma baya gaban irin waɗannan to ala hal abin da muke so mu nuna a cikin wannan shiri shine cewa ubangiji subhanahu wata'ala ga shi ma tun a farkon halitta da ya magana akan ya samar da duk ababen halitta mu 'yan adam ya samar da mumin nafsin wahida to a ciki sai ya zancen kuma mace ita ma ya samar da ita daga wannan nafsin wahida din sannan ya nuna mana cewa namiji da mace su biyun nan daga su ne ubangiji subhanahu wata'ala ya kuma samar da duk sauran ababen halitta baki ɗayansu to ashe kenan idan ana neman wane ne ya ɗaukaka haƙoƙin mace wane ne ya darajta mace wani addini ya ɗaukaka al'amarin mata to babu wani addini da ya ɗaukaka wannan al'amari na mata fiye da addinin musulunci kuma insha Allahu a cikin abubuwan da za mu gabatar za mu daga kawo waɗansu abubuwa na tarihi da kuma ma hadisai da kuma ayoyin alkur'ani ɗin da su nuna mana haƙoƙin na mata sannan kuma mu zo muna bin ɗaya bayan ɗaya daga cikin al'amura na fikihu waɗanda suka nuna cewa wannan guri haƙƙi ne na mace musamman ga ma'aurata ko kuma mata waɗanda suke 'ya'ya ga wani ko kuma in kana da mata da yawa to kowanne akwai bayani a addinance addinin musulunci ya zo da adalci dangane da zamantakewa da mata da kuma haƙoƙinsu da za a kare musu a cikin al'amura na rayuwa to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato duniyar duniyarmu a yau mu a yau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 yara a ƙasar yemen da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya koka kan yadda rundunar ƙawancen saudiya take lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan ƙasar yemen lamarin da ke ci gaba da janyo hasarar rayukan mutane musamman mata da ƙananan yara inda rahoton na unicef ya fayyace cewar daga farkon watan janairun wannan shekara ta 2022 zuwa watan fabrairun shekarar wato cikin watanni biyu kacal da gudan wuta da jiragen saman yakin rundunar kawancen kasar saudiya ya lashe rayukan kananan yara akalla 47 tare da jikkata wani adadi da dama na daban a sassa daban-daban na kasar wanda yakin kasar yemen shine yaki mafi muni da duniya ke gani a halin yanzu da ke janyo mummunar matsalar rashin jin kan dan adam musamman na kananan yara a bayanin da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar ya ƙara da cewa jiragen saman yaƙin rundunar ƙawancen saudiya ba su la'akari da gidajen zaman jama'a ko wuraren taruwarsu musamman kasuwanni da masallatai da sauran wuraren bukukuwa don haka hasarar rayukan fararen hula a ƙasar take ƙara yawaita tare da wurga al'umma cikin halin yi. hare haren wuce gona da iri kan kasar yemen sun yi sanadiyar rusa cibiyoyin kiwon lafiya da na tattalin arziki da kuma na ilimi da sauransu inda ƙididdiga ta fayyace cewar akwai mutane fiye da miliyan uku da ɗigo uku da suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira da wasu makarantu da ba a kai ga rusa su ba lamarin da ke ƙara janyo bullar cututtukan kwalara a mafi sansanonin 'yan gudun hijira da makarantu da jama'a suke rayuwa a cikinsu musamman saboda da matsalar tsabtataccen ruwan sha har ila yau asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya a bayaninsa ya yi nuni da cewa akwai makarantu da yawan su ya kai 2,500 a sassan ƙasar yemen da ba amfani da su ta kowace hanya sakamakon rugurugun da hare-haren rundunar ƙawancen saudiya ta yi da su kamar yadda bayanin na asusun unicef ya jaddada cewar akwai ƙananan yara fiye da miliyan biyu da suke rayuwa babu batun karatu saboda rashin makarantu da kayayyakin aiki baya ga mummunan halin da iyalansu suka shiga musamman na rashin matsuguni domin rayuwa kamar sauran al'ummu a wani rahoto da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya fahimci cewar tun bayan fara ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen yau tsawon shekaru bakwai bakwai kenan ƙananan yara fiye da dubu goma da ɗari biyu ne suka rasa rayukansu yayin da wasu adadi mai yawa suka jikata rahoton yana mai bayyana cewa akwai yiwuwar adadin ya haura yadda aka faɗa saboda babu damar gudanar da bincike a tsanake sakamakon yadda jiragen saman yakin rundunar kawance suke lugudan wuta kan sassa daban-daban na kasar babu kakkautawa rahoton asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewar al'ummar yemen tana cikin mawuyacin hali musamman yadda kananan yara da iyalansu suke ɗanɗana kudarsu don haka lokaci ya yi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa za su ɗauki matakan ganin an kawo ƙarshen masifar yaƙi kan ƙasar domin ƙananan yara su samu damar rayuwa cikin aminci da suka cancanta a wannan rayuwa ta duniya. hakanan shafin watsa labaran sputnik ya watsa rahoton cewa a ranar juma'ar makon da ya gabata asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa akwai miliyoyin mutane a ƙasar yemen da suke fuskantar hatsarin yunwa sakamakon rushewar tattalin arzikin ƙasar saboda munanan hare-haren wuce gona da iri da rundunar ƙawancen saudiya ke ƙaddamarwa kan ƙasar yau tsawon shekaru bakwai kenan don haka asusun na unicef ya jaddada yin kiran kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar cikin hanzari asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a bayanin da ya samu ta hanyar tawagarsa a ƙasar yemen ta hanyar totar ya bayyana cewar kananan yara suna fama da matsanancin yunwa sakamakon rashin abinci a ƙasar yemen kuma iyalansu ba su iya sayan kayayyakin abinci saboda tsadarsu da kuma karancin abinci a ƙasar. asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa bai dace a kau da kai daga matsalar rushewar tattalin arzikin ƙasar yemen ba musamman saboda tasirin haka a bullar matsalar rayuwa da take ritsawa da jinsin ɗan adam sakamakon haka asusun na unicef ya jaddada cewar rashin daukan matakan gaggawa zai wurga miliyoyin mutane cikin matsalar yunwa a kasar kafin wannan rahoto na asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef hakika kwararrun majalisar ɗinkin duniya da suka gudanar da bincike kan ƙasar yemen sun jaddada cewar mummunan halin da ƙasar yemen ke ciki shine babban dalilin wurga al'ummar ƙasar yemen cikin wannan ƙangi mai wuyan sha'ani da ƙananan yara da mahaifansu mata suke fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke janyo saurin bullan cututtuka musamman cutar olsa da karuwar matsalar rashin ingantaccen abinci mai gina jiki da ƙarin lafiya kamar yadda matsalar da take faruwa a ƙasar yemen ta gurgunta shirin gabatar da tallafin abinci da magunguna da kula da gurbatan muhalli da rashin samun damar gudanar da rigakafin cututtuka ga ƙananan yara misalin rigakafin shan inna da sauransu a rahoton da majalisar ɗinkin duniya ya fitar a watan nuwamban shekarar da ta gabata ya bayyana cewa tun bayan da kasar saudiya ta fara kaddamar da har-haren soji kan kasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 Ballar yaƙi a ƙasar ya lashe rayukan mutane 377 kuma kashe 40 cikin 100 lugudan wuta ta sama da ƙasa kan ƙasar ne suka yi sanadiyar mutuwarsu. rahotanni suna bayyana cewa kasar saudiya ita kadai ta ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bayan samun goyon bayan ƙasar amurka bisa da'awar cewa dole sai tsohon shugaban ƙasar mai ritaya abdulrabu mansur hadi ya dawo kan karagar shugabancin ƙasar domin kare mata manufofi amma ganin haƙarta bata kai ga ruwa ba saudiya ta nemi taimako daga kasashen duniya domin taron dangi kan kasar ta yemen hakika rahotanni sun tabbatar da cewa saudiya ta samu hada rundunar kawance daga kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da kasashen afirka baya ga samun taimakon makamai da dabarun yaƙi daga kawayenta na yammacin turai da amurka domin samun sauƙin murƙushe al'ummar yemen inda rahotanni suka tabbatar da cewa jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar morocco jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin ƙasar amurka ta black water da a halin yanzu ake kira da academy baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia suna daga cikin rundunar ƙawancen saudiya da suke yin dirar mikiya kan ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan kasar domin hana al'umma gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa ƙasashen amurka da burtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara a gefe guda kuma a watannin baya-bayan nan jaridar washington post ta kasar amurka ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana daga cikin sahun masu kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen a matsayin taimakawa kawarta saudiya ta hanyar tura kwararrun sojoji masana dabarun yaƙi da kwararrun sojoji matuka jiragen sama gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jiragen ruwa da makamai masu linzami domin hana kaddamar da hare-haren daukan fansa kan kasar saudiya inda waɗannan tawagar sojoji suka shiga sahun rundunar kawance da suke yakar al'ummar yemen da nufin rusa a kasar warwas masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tayar ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh